This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na mura Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 25 a Nijar a gidajen rediyo na amfani da fara'a da sarauniya da duma da dalo da kuma niya a birnin kwali a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a ku ne lafiya? aliyu Mustapha sakwato tare da Ladan Ibrahim aiwan ne ke tabin ku ga muna na asali nan ta yanzu. Ladan ba su kana labarai su sha. To Aliyu yan kungiyar tawayen Hezbollah na kasar Lebanon sun ce su ne so kai farmaki a jerin gwanon sojojin na kasar Isra'ila yau Laraba. Kana kuma ministan yaɗa labarai na kasar Jordan ya ce gwamnatin kasar a shirye take da ta yi musayar 'yan ta'addan da ke rike da wato direban jirgin sama nan da ke hannun 'yan tawayen ISIS. kano gwamnatin kasar mexico ta ce yanzu dai batun bacewar ɗaliban nan su 43 a cikin watan satumba ya zame tarihi to gaishe kaladan to bayan kun gama jin labaran duniya za mu duba dalilan faduwar warwas da takarda kudin najeriya ta naira ke ci gaba da yi da kuma yadda hakan ke shahuwar harkokin yau da kullum na 'yan kasa kuma ya zo sai yake abin ya yi tsada da yawa yanzu ka kamar kamar dubu goma sai ka sa miliyan biyu da wani abu da kuma za ka sai shi 1.5 kenan faduwar miliyan ta yi yawa sosai ta yi yawa to me yasa hukumomin ghana suka ce a cire dukkan allunan da ke dauke da tallace-tallace 'yan siyasar najeriya da aka kafa wasu garuruwa nasu suna ganin najeriya da yake babban kasa ce ta fi gane girma ta fi gane yawan al'umma ta fi gane yawan jami'an tsaro ta fi gane yawan eh, makamai da sauransu idan najeriya tana fama da lamari na boko haram to idan muka ba da dama a nan gane aka irin wa'in abubuwa wataran yan boko haram sun kawo hari akan gane ya za a kare maganar kenan to bayan duka wannan muna da shirin himma na bello amma yanzu bari mu ba ku labaran duniya kusha. tare da sallama yan kungiyar tawayen hezbollah na kasar lebanon suka ce su ne su kai farmaki a jerin gwanon sojojin nan na kasar isra'ila yau laraba suka ce sun yi haka ne kuma a matsayin ramuwar gayya na harin da aka kai musu har yayi musabbabin mutuwan yan kungiyar su su shida haɗi da wani janar ɗin iran mai magana da yawan sojan isra'ila peter lana ya ce wannan farmakin na yau ya hada da kaiwa motan yaƙi ne na kusa da wani tsaunin da ake kira wato tsaunin dov wanda yake tsakanin bakin iyakar isra'ila da lebanon su ma sojojin isra'ila ba su yi wata wata ba suka mayar da martani sai dai abin da har yanzu ba a sani ba shine dalilin wato adadin mutanen da suka jikata a bangarorin biyu su da yan kungiyar hezbollah suna goyon bayan shugaba bashar al-assad ne wanda ya sa suka aike da sojojinsu cikin na kasar tun shekaru hudun da aka kwashe ana yakin basasa a kasar sai dai fadar ya bazu ya kai bakin iyakar isra'ila da siriya musamman ta tsaunukan nan na golan dama dai tun farko dai isra'ila ta bayyana cewa za ta kai wani sabon hari ta sama akan sojojin atilari ga sojojin siriya inda su ma suka mayar da martani To, ministan yaɗa labaran ƙasar Jordan ya ce gwamnatin wannan kasar a shirye take ta yi musayar 'yan ta'addar da ke rike a hannunta da direban jirgin saman da ke hannun 'yan tawayen ISIS. Muhammad Almumani ya wannan kalami ne yau sa'ilin da yake jawabi ta gidan talabijin na kasar ganin cewa lokacin da aka shata na ƙara matsuwa. Ministan ya ce muddin aka saki direban jirgin saman nasu wato Laftanar Mu'ath al ba tare da ko ne a jikinsa ba, to ita ma ƙasa a shirye take da ta saki wata 'yar kunar bakin wake mai suna sajida al-shawi wacce 'yar ƙasar iraki ce da aka cafke ta domin tana da hannu a cikin kai farmakin shekarar 2005 wanda ya musabbabin mutuwar mutane 60 a babban birnin jordan din wato amman to sai dai abin da ministan bai fayyace ba shine batun mutumi na biyu da su 'yan kungiyar ke rike da shi wani dan kasar japan dan jarida ke goto wanda zaka suke barazan za su kashe shi za ka je kasar ta japan ta roƙi kasar jordan da ta agaza wajen ganin cewa an saki wannan mutumin ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka gwamnatin kasar mexico ta ce yanzu dai batun bacewar ɗaliban nan su 43 tun cikin watan satumba ya zame tarihi domin ko an imanin cewa masu fataucin miyagun kwayoyi ne suka kashe su wanda aka tabbatar cewa 'yan adawa ne a tuwon janar na kasan jesus morillo ya shaidawa manema labarai ranar litinin cewa masu bincike sun tabbatar cewa daukacin ɗaliban waɗanda suke maza ne wasu jami'an 'yan sanda ne da ke da bakin cin hanci da ke jihar guerrero a kudancin kasar suka kama su kuma suka miƙa su ga 'yan unidos ya ce bincike ya tabbatar da cewa wannan kungiyar ta kai ɗaliban ne a wani wuri suka tara su kana suka kashe su kuma suka banka wa gawarwakin su wuta sa'ilin suka watsa cikin wani rafi jikin waɗanda jikin waɗannan ɗaliban dai ya ƙone kurmus har ba a iya gane su sai dai mutum ɗaya ne kurum aka iya ganewa marilu ya ce masu bincike sun kammala bincikensu kuma sun samu cikakken su a kimiyyance kana sun samu shaidu ciki har da ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki wanda aka kame tun sati biyu da so gabata yanzu haka shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya shirya tsaf domin ya kai ziyarar shi ta farko zuwa ƙasar rasha in allah ya kai cikin watan mayu nan mai zuwa ta dai wannan ita ce tafiyarsa ta farko kenan zuwa duk wata ƙasa ta waje tun lokacin da ya gaji mahaifinsa a shekarar 2011 kamfanin dillancin labaran koriya din na yonhap ya tabbatar da cewa mr kim yana cikin tawagar ƙasar ta koriya ta arewa da suka karbi goron gayyatar bikin da za a yi can rasha na tana nasarar da rasha ta samu akan jamus lokacin yakin duniya na biyu shekaru kamar saba'in da suka wuce ambatu kafar ta yonhap tana cewa gwamnatin rasha ta ce shugabannin kasashe har ashirin suka karbi wannan goron gayyatar kuma shi shugaban koriya ta arewa na cikinsu to muda dai shugaba ke mai wannan tafiyar ba shakka wannan shine tafiyarsa ta farko zuwa duk wata kasar waje tun daga lokacin da ya tsare kan ga mulki amma da bai so zuwa da ba sai da piyon ta tura shugaban kasar na jeka nayaka domin ya shi kasar china ma tana goyon bayan wannan tafiya na kim jong un sai dai kam dangantaka tsakanin kasar da manyan magoya bayanta ya yi tsami kwarai da gaske tun lokacin da ya gaji baban nashi da china da rasha dai duka sun sa hannu a yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta hukunta ita koriya ta arewa akan ci gaba da batun na samar da makamin nukiliya to amma china ta fi ɗaukar tsatsauran mataki game da wannan batu wannan ne ma ya har amurka da haɗin kan ita china ɗin suka samar da wani hukuncin haɗin gwiwa da ke da goyon bayan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a cikin watan mayan 2013 wanda ita ma rasha ɗin mamba ce na dindindin a cikin wannan kwamitin so mun ba ku labaran duniya ne daga sashen wasu murya amurka a washington dc akwai alamar cewa faduwar darajar takardar kudin najeriya ta naira yana janyo matsaloli ba wai ga su masu canji ko masu neman canjin kaɗai ba har ma da janyo tashin farashin wasu kayayyaki da masurufi kan haka na zanta da muhammad nura usman dallami wani mai canjin kudaden kasashen waje da ke abuja wanda na tambaye shi ma dai yanzu canjin dala a naira nawa ne yanzu kamar in za a saya to yanzu da shida ake cewa me da shida ɗari biyu 206 wato 206 eh. kowace dala daya kowace dala daya naira 206 da naira 6 eh to pampa na ingila shi kuma naira 300 to euro fa shi kuma 330 330 kenan 330 Uh, eh, nura daga yaushe abin da ya fara tashin gwauron zabuɗin nan wannan canjin faɗuwar naira nan to faduwar naira nan sai kai kamar wata uku haka da ta fara faduwa eh, da naira ta fara yi ƙasa fa eh. kayan karanci yana yi sama shi kuma ƙasa kudin ƙasashen waje yana ƙara cira sama ita naira tana faruwa yana yi sama naira tana ƙara yi da eh, ta faro ne daga sittin ɗari da sittin ta zo ta ɗari da sittin ta zo da tamanin ana ta ihu ta yi tsara ta zo da casa'in ta zo wannan yanki to yanzu gashi a rana ɗaya ta zo 200. Eh, nuna ku da kuke sana'ar canjin kudaden nan me dalilin faɗuwar naira ne kuke ji? to suna cewa wai wannan mai da ya faɗi ƙasashen duniyan nan faɗuwar mai shi ya kawo cewa naira ta yi ƙasa. to yaya wannan abin ya shafi yawan canje-canjen kuɗaɗe da mutane suke wanda kuke musu? gaskiya abin ya ragu saboda masu sayan kayan suna ta ihu kowa ya zo sai ganin yake abin ya yi tsada da yawa yanzu ka zo kamar kamar dubu goma sai ka sami miliyan biyu da wani abu da kuma za ka sayi shi 1.5 ka ga abin ya yi yawa kenan faɗuwar miliyan ta yi yawa sosai wato idan za ka canja dala dubu goma na amerika sai ka kawo naira miliyan biyu da yan kai miliyan biyu da dubu sittin sannan a baka dala dubu goma sannan a baka da dubu goma. Amma su ka masu dala ai daɗi suke ji ko? A daɗi suke ji gaskiya wanda suke da ita. Amma galibi wani aka fi zuwa nema wurin ku dalar ko naira ɗin? A dalar aka fi zuwa nema. Daga cikin duk kuɗaɗen ƙasashen duniya? Daga duka ita ce ta fi kowane kuɗi ja. An ce akwai mutanen da ke tafe-tafe zuwa su Dubai da sauransu irin su ne sukan zo suna neman dala ko? china su india ire-iren su ne 'yan kasuwa da sauransu su suke yawan tafiya da ita to yanzu daga abin da kuke gani nura da an ce mai daki shi ya da dakin sai ke ruwa kuna ganin abin nan za ta ci gaba da faduwa ne naira ko kuma akwai alama cewa kila an kai karshen inda za ta tsaya babu alama tsayawa gaskiya a yanzu sai dai abin da Allah ya gaskiya don a dukkan awa ɗaya tana canza tana kara. to ku ku wannan abin ya shafi kasuwancin ku ne alheri ne a wurin ku faɗuwar naira ko ba alheri ba ne a ba alheri ba ne gaskiya me yasa saboda ya shafi ya shafi ƙasa duka baki da ya ƙara farashin kayayyaki yanzu duk abin da zaka saye shi dubu goma yanzu sai ka saye shi sha biyu saboda yan kasuwa duk ko nawa mutum ya saye ta ko ɗari biyar mutum ya saye ta in ya je ya kawo kaya sai ya sa riban shi a ciki to haka ne to mun gode nura mun gode kwarai da gaske to muhammad nura usman kenan ɗaya daga cikin masu canjin kudaden kasashen waje a abuja ta najeriya kashewa ko kai magana kyauta hukumomin kasar Ghana sun ba da umarnin a sauri a cire allunan da aka girka a bakin titunan birnin Akara da ke dauke da sakonnin tallace-tallace na jam'iyyun siyasar Najeriya. to kan wannan muka zanta da mu na gana babu ya ko makeri don neman ƙarin haske eh to idan ka duba akwai yawan al'umman najeriya da ke zaune a ghana wadda yawansu ya fi miliyan ɗaya da 'yan kai ah, wannan shine babban dalilin da ya sa wasu jam'iyyun siyasar najeriya suke gani idan suka zo suka tallatar da ainihin sakonnin su to zai samu karbuwa har wasu ma su iya su je ainihin ƙasar najeriya su iya su kada musu kuri'a wannan shine babban dalilin da yasa ake wato 'yan Najeriya suka fara kawo sakonnin su a nan Ghana. Wannan abin da aka saba gani ne a biranen Akara kuma su da sauran manyan biranen Ghana a ga idan ana zaɓuɓɓuka ko harkokin siyasa wasu ƙasashe makwabta mutane su zo suna kamfen a cikin Ghana? Eh, ala hakika wannan abu na faruwa saboda ina jin eh, bara kafin kasan Mali a zaɓi ainihin shugaba. sai da su masu takarar suka shigo kasar ghana sannan kuma shekaru ma aro aro muna ganin su 'yan kasar mali din suna zabubukan su a nan kuma su da wasu wurare na cikin birnin eh, eh, na accra sannan mukan gaje irin wasu abubuwa kamar haka musamman ma a najeriya idan za a yi zaɓe to kana iya ka samu shugabannin jam'iyyun siyasa sun shigo kasar ghana suna kokarin yadda za su samu goyon bayan 'yan najeriya da ke zaune a nan ghana sosai sai dai wannan karo ne ya bambanta da kafa ainihin manya-manyan fosta da billboard hotuna dai na su 'yan siyasan a wato fili a ghana a lokacin da ake kakar zaɓe galibi mutanen najeriya da ke ghana sukan yi tururuwa su koma gida su jefa ƙuri'a su dawo kwarai kuwa don na tunawa wato a zaɓen da ya zo da ainihin tsohon shugaba marigayi wato yaraduwa a kan mulki idan kana tunawa na je akan iyakar ghana don samun 'yan najeriya da suke zaune a ghana da ma waɗanda suka fito daga ƙasashen ko d'ivoire da sauransu na samun yi hira da su muka amfani da shi a kan wannan kafa ta voice of america to wannan abu ne da aka saba gani kaga ɗaruruwan ko dubannin ma 'yan najeriya da ke zaune a nan ghana suna koma can gida najeriya don yin zaɓe to amma na ji a wannan karo abin ya jawo cece ku ce a cikin a tsakanin hukumomin Ghana har wasu suna cewa bai kamata hukumomin tsaro su bari hakan na faruwa ana kafa allunan tallace-tallace ba ko? E wannan shine babban damuwa da ya taso a cikin wannan lokaci kuma ina jin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na kasar Najeriya wato na APC babban 'yar adawa da kuma ainihin mai mulki ta PDP su ne daman suka kafa ainihin wayannan abin nan eh, eh, campaign nasu kuma gaskiya wannan abun ya tada hankalin wasu 'yan gada ganin irin fama da ake da rashin tsaro sakamakon tarzoma da ke tasowa na boko haram a can arewacin kasar najeriya wannan shine babban dalilin da ya sa mutanen ghana suka tsorata suna ganin najeriya da yake babban ƙasa ce ta fi gane girma ta fi gane yawan al'umma ta fi gane yawan jami'an tsaro ta fi gane yawan Eh, makamai da sauransu idan najeriya tana fama da lamari na boko haram to idan muka ba da dama a nan gana aka yi irin wa'in abubuwa wataran 'yan boko haram sun kawo hari akan gane ya za a kare ka gane dududu al'umman gana ba su fi miliyon 25 ba wanda yake a jihohi biyu a najeriya sun mamaye gana to sai aka ce ga boko haram da ke iya kai hari miliyan ɗari da da yan kai an rasa yadda za a yi da su ya za a yi mu da muke da miliyan 25 ya za mu kare da wannan mutane idan sun kawo mana hari wannan shine babban damuwan da ya sa wasu mutane suka ta kira yadda za a yi a tsagaita ainihin harkokin siyasar najeriya na wannan lokaci kasar ghana eh, amma wannan tallace-tallace na 'yan siyasar najeriya bai shiga cikin kafofin watsa labarai ba na ba sa tallace-tallace a rediyo da talabijin da jaridu eh akwai akwai don saboda ah, kasan akwai muna da rassa na ainihin jam'iyyun siyasan jam'iyyun siyasun Najeriya wanda yake suna zaune a nan Ghana PDP eh, na da ainihin jama'ar su sannan kuma APC na da jama'ar su hamma da wasu kananan jam'iyyu na Najeriya da ke wannan takarar suna da office office in suna da office office cikin wannan lokaci kuma da ainihin wannan babban jam'iyyar hamayya ta Najeriya ta ga kamar tana da karfi kuma za ta yi amfani ah, a Ghana ko kuma ta tattara kan al'ummar Najeriya a Ghana shi kuma wato an iya an kafa ainihin ah, ah, reshe na jam'iyyar apc din a nan ghana to lalle ne kowa dai na iya bakin kokarin sa yadda zai samu haɗin kan al'ummar najeriya da ke zaune a can kasar ghana su iya su je gida su kada mai kuri'a to mana da lawa mun gode kwarai da gaske To wakilinmu na gane kenan baba ya makeri yake kara mana haske kan matakin da hukumomin gane suka dauka na cewa a cire allunan tallace-tallacen harkokin siyasar Najeriya da aka kawo aka girka a birane irin su akara Kowa ya ziyarci kasar kowa ya yi yawo ba mu zantarwa a yi hira na gaggaisewa fasfo kuma sai fassocewa. To madalla ya zo karfe goma da minti goma sha bakwai na safe fa a Washington. Shin wai ka kula da yadda sam sam sam ba ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasar Najeriya masu nema a zaɓe su yanzu suke maganar 'yan matan nan na Chibok a cikin kamfen ɗin su jam'iyyu ɗin kamar amanta da maganar su kwata-kwata? Kana da ra'ayi kan wannan? To sai ka kira ma shirinmu na dare akan sabuwar lambar mu plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga Bello. himma ba ta garho. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. Ba kuma na wannan mako fa ya kirkiro wata hanya ce ta hana magudan zaɓe a Najeriya. sunan shi Dr. Ismail Jibril kuma likita ne mana cikin jikin bil'adama na Amurka amma ba abin da yake ya ce bari ya mai da hankali da basirarsa akan abin da ke faruwa a halin yanzu a Najeriya. Kada in ga muku komai ga dakta ku ji daga bakin shi. Sunana Ismail Jibrin. Dakta daga ina kake me kake yanzu haka? Ito asali na dai mutumin Gombe ne. Uh, mahaifana babana da ah, mahaifiyata duk yan jihar Gombe ne. Eh. Ah, a yanzu ina zaune a garin Phoenix da yake cikin um, america eh. kuma yana aiki ne a zaman likita na um, uh, internal medicine wato wanda yake lura da cikin jikin mutum cututtukan da ba sai an musu tiyata ba to cututtuka waɗanda ba sai an masa aiki ba na'am kamar wani irin cuta kenan wato an ce internal medicine ya shafi kusan dukkan cuta da uh, za a rubuta mutum magani ya sha Mm. Ah, ni likita ne na ah, manyan mutane ba ba abin nan ba jarirai ko kuma likitan mata ba to wato eh, ka irin aikinka baka baka ɗaukar wuka da allura ka feɗe mutum kai mishi aiki a ciki kenan a ah, ba na yi sai dai mu duba mutum mu yi bincike na abubuwan da yake bukata hmm. sannan mu rubuta mishi magani mu gan shi bayan nan mu ga halin da yake ciki sannan mu canja abin nan dabara in akwai bukatan haka. Likita kowa da akwai irin dalilin da yasa yake sha'awar aiki da yake yi ko yake ɗaukar wata turba ta wani aiki ko sana'a ya ce can ya yi me yasa ka zaɓi aikin likitanci? A gaskiya tashi na um, mahaifina mutumin gari ne da ake kira kafarati a wannan zamani yanzu shine kwami. Mm. lokacin da na taso a na sanin babu wani a cikin dai garinmu ko yan uwanmu dai aikin likitanci kuma na duba na gani cewa akwai wannan bukata sosai ba ma a nan dan ƙauyen da na tashi ba wannan dan ƙauyen da abin mahaifana mahaifina ya tashi ba hmm. har ma a jihar mu da kuma kasa um, ba. Wato kishin al'umma dai shine dai tushen dai wannan sha'awa na aikin likitanci din nan. Kware To kuma yanzu baka koma can baka wajen al'umman da kana nan ka zo jihar Arizona a nan America me yake faruwa ne? Eh to ka san um, tashin mutum da kuma abun da ya niya da abun da ya sa gaba abu ne wanda yake eh, niyansa amma kuma yanda Allah ya da shi wannan kuma ba shi ne yake yi. Mm. da zaɓi ba to sai dai ko da yake ba na zaune a cikin al'ummatawa nakan ci gaba da nakan ci gaba da neman hanyoyin da zan kokarin taimaka ko ta fannin ilimin da Allah ya bani na mm. likitanci ko kuma ta wani hanya ta yadda zan taimaka wa al'umma can baya. Ba na rana na ji raɗaɗin cewa ba akwai wani abu da ka haɗa ka kirkiro ba dai na so da inda fallasa kai ka gaya mana da kanka. <laughs> to haka ne a wato mun duba mun gani cewa ƙasarmu ta najeriya allah ya barkace ta da jama'a da dukiya mu ne kusan na bakwai a yawa a duniya kuma muna da man fetur mu ne kusan na bakwai ko na takwas a cikin kungiyar opec akwai tattalin arziki wanda a yanzu za a ce najeriya ta fi kowace ƙasa girman tattalin arziki tunda ta ɗara afirka ta kudu hmm. amma abin takaici shine idan aka ce an zo siyasa ko zaɓe idan aka dama maka tuwon da siyasa aka eh, abin na, gaba da sauransu sannan aka haɗa shi da niyyar magudi ta, ta, zaɓe hmm. abin ko kare ba ya ci ba hmm, saboda haka muka ce to shin ta ya za a yi mutane da Allah ya ba su wannan dukiya da ilimi da yawan jama'a a ce ya za a yi su kare haƙoƙinsu na zaɓe da siyasan da ake durin da aka yi kawo kuwa faɗuwa ta zo daidai da zama saboda yanzu lokaci ne ake ta harkoki na zaɓe an yi haka kwarai da gaske hmm. kuma in ka duba duk zaɓen da aka yi tun alif ɗari tara casa'in da tara zuwa yanzu hmm. bayan kowane zaɓe sai you know, wayansu su rasa rayukansu sai an yi zuban jini sai an yi faɗa da sauransu to wannan shine abun da ya dame ni sosai Hmm. don haka ah, wato damin ka yi abin kai ka ɗauka kai ka ka ɗora kanka ka ji abin yana maka ciwo me ke ɗan ƙara mana bayani E to ni dai kamar yanzu ce ah, ah, koyarwa na koyarwa abin karatu na kan likita ne hmm. don haka ban san al'uwa abin abubuwan zamani na fasaha ko kuma kimiyya wanda ya wuce fannin likita ba hmm. to amma wannan abun da na ɗauka shine shin ya za a yi ta hanyar na'urar sadarwa da kwamfuta da intanet a shabakar gizo-gizo a iya kirkiro da abin da zai ba wa mutane damar kare zaɓensu da kare haƙoƙinsu don haka nan amerika na ɗan ci gaba da wani ɗan bincike da kuma 'yan karatu karance-karance har allah ya bani wannan basira na fito da irin wannan hanya da muke fata insha Allah. To dakta wai yaya wannan hanyar kiyaye magudan zabe yake aiki ne kuma ta yaya zai magance magudan zabe? Kaka ba mu ansar wannan mako bari sai mako mai zuwa Allah su ya kai mu saboda lokaci ya kare mana sai ka dawo sai ka gaya mana. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su musamman ma shi dakta Ismail Jibrin ni Bello daga nan Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai an shi Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne kuma da ra'ayin ango malamin makaranta da sani mai lange-lange a wuri. masu cewa umarnin da gwamnatin kasar ghana ta bayar na cire hotunan 'yan takarar shugabancin najeriya ƙarƙashin jama'iyyar pdp da apc waɗanda aka lillika a wasu wurare a ƙasar ya yi daidai don kaucewa wani tashin hankali a ƙasar shi ko muhammadu ibrahim macina jihar yobe ja yake lokacin zaben shekara ta dubi da goma sha biyar sai ƙara karatuwa yake yi To muna fatan Allah ya sa hukumar zaben Najeriya ta shirya tsaf don gudanar da sahihin zaɓe mai inganci. Shi kuma Abubakar Lawal Abubakar Daura, cewa yake muryar Amurka sashen Hausa don Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar zaben Najeriya da ta yawa Allah ta gudanar da sahihin zaɓe wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar. Da fatan Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya lumai. bari mu juya ga Mustapha Lawal Bakire Daura, shi kuma ce yake Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifar ta 'yan Boko Haram da ta dabaibaye ƙasar mu Najeriya. Ya kamata shugabanni ku tausaya wa talakawan Borno da Yoba da Adamawa, ba yawan zance a kafafen yaɗa labarai kawai ba. Idan mun waiwayi Ukashi Abdulsalam Koko da Shu'aibu Idris Kofar Fada Bulungu, za mu ji suna cewa hakika yin sahihin zaɓe a Najeriya da kuma baiwa duk wanda ya ci zaɓe shi zai kawo ƙarshen kace nace a ƙasar kuma hakan zai ƙara ma ƙasar mu mutunci a idon duniya daga ƙarshe muna fatan hukumar zaɓe za ta gudanar da zaɓe mai tsafta salamu alaikum muryar amurka sashen hausa don allah ku sanar da matasa 'yan uwana da mu daure mu yaƙi zuciya a lokacin kamfe da fatan allah ka sa a yi siyasa ba da gaba ba a yi kuma zaɓe lafiya daga Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe ra'ayin Shu'ab Idris Kofar Fada Bulangu jihar Jigawa mai cewa Allah ka kawo mana ƙarshen hare-haren da ke laƙuma rayukan al'umma kuma yake raba dubban jama'a da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya da ma duniyar baki ɗaya. jiya dai tahiya ta yi tahiya har ya fara neman mata. Shin zai samu koko wasu halayen shi za su hana shi samun mata? A zauren matasa ɗahiru da Kabiru da Bijida da Maryam za su ci gaba da tattaunawa akan zaben da ake shirin yi a wannan shekara a Najeriya. Aminu Hassan Gamawa zai ƙara jaddada masu saurare cewa ƙuri'ar su na iya canza halin da suke ciki yanzu haka musamman ma a arewacin Najeriya. Halima Abdullahi tana tahe da hilin da hedahi. Za ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe wanda ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru fage za mu gabatar muku daga Aliyu Mustafan Sokoto da Lada Ibrahim Ayawa sun gama nasu shirin. an yi halima na fara naɗa abin kunne na ma don ba ku ku zo ku shigo amma bari lada ya ba ku labarai a takaice tukuna. labara a takaice shugaban majalisar ɗinkin duniya mai kula da gine-ginen sake gine-ginen falastinu ko kuma rushe-rushen da ƙasar ta yi fama da su tun a shekaru hamsin da suka gabata ya roƙi ƙasashen da suka yi alkawarin ba da gudunmawa da su gaggauta cika waɗannan alkawura da suka ɗauka hukumar ayyuka da taimakon gaggawa shugaban hukumar ayyuka da taimakon gaggawa general pierre crehemble ya bayyana lamarin na gaza da cewa ya shiga wani mummunan yanayi domin ko ba saboda allah ne suka jingine biyan waɗannan mutanen da ke buƙatar waɗannan kuɗaɗe ba 'yan kungiyar tawayen hezbollah na kasar lebanon sun ce su ne su kai farmaki ga jerin gwanon nan na sojojin kasar isra'ila yau laraba suka ce sun yi haka ne kuma a matsayin ramuwar gayya na harin da aka kai musu har yi musabbin mutuwan mutanen su shidda haɗi da wani jihar ɗin soja ba gaishe ka bari mu ja birki nan jama'a inda za mu ja birki kenan a wannan lokaci sai mun dawo da dare da karfe ta da rabi a gurguje muna taya alhaji aliyu jungudu na hukumar fct ta abuja muryar auren yarsa laila aliyu jungudu da za a yi wanda za ta auri injiniya aminu muhammad ranar asabar ɗin mai zuwa a babban masallacin gwallaga da ke bauchi yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen hausa murar amurka ni ne aji mustapha sakwato a madadin musamman shi ladan muke tattara namu ya namu mu ba da wuri ga halima da jamila domin su kama kushirin yau da gobe.